mahmud jega deputy editor in chief babban mataimakin editor kenan na daily trust sojoji sun je ofishinmu na maiduguri sun kama shugaban ofishin namu na can usman abubakar da mataimakinsa ibrahim sawa kuma aka ce suna tambayan ina hamza idris shi ma ma'aikacinmu ne amma shi abuja yake ba a maiduguri ba mun ji wannan labari to wajen la'asar sai ga sojojin sun zo nan da motocinsu da yawa da suka mamalo ofis din suka zagaye suka shigo suka ce ina hamza idris aka ce hamza ba aiki yau shi suka ce a daina aiki suka fitar da kowa waje suka kama kwamfutocin namu suka rurufe suka ba tuttuske waɗansu shi ne dai yanzu suka watso mu waje suka rufe wurin to yanzu dai kusan abin da ake ciki kenan a makon da ya gabata jaridar ku ta daily trust ta ba da labarin cewar mayakan boko haram sun fatattaki sojojin Najeriya daga Baga sun kuma kwace garuruwa guda shida. Shin ko kana ga hakan na da alaka da abin da ke faruwa yau? Eh, babban labarin da ke gaban Daily Trust ta Lahadi ta yau wanda ya nuna cewa sojoji suna nan sun taru da manyan makamai a munguno suna kokarin kai hari su kwato garin baga to ina tsammanin dai labarun nan dai ko dai shi wannan na yau kuma har wancan Eh, su ne sanadin wannan To amma daga bisani sojojin sun fidda sanarwa, shin ko kaga waccan sanarwa? Gaskiya na ga takarda da suka bayar ba su ce wai duka labarin karya ba cewa suka yi a'a ba haka yanayin yake ba ai yanayi daga nan zuwa minti talatin ma ya canza saboda haka babu karya ciki kuma mu ba wai jin daɗin mu bane a ce an samu komawa baya da yakin da ake yi kasar borno tuni dai yan jaridu irin su muhammad bin ibrahim suka fara nuna damuwa gaba muhammadu buhari duk irin wannan lokaci da ya rage bai fi kwana arba'in da biyar a yi election ba matukar baya son yan najeriya su kalle shi a wancan mutumin da ke sa kaki na soja gaggauta ba da umarni a kori sojojin nan daga harabar jaridan daily shugaban sojojin najeriya maimakon su karfafa sojoji su je su yaki yan boko haram sai suka gwammace su samu jaridu su rurrufe su daga ba da labarin hakikanin abin da yake faruwa ba su zo su hana labari fita cewa ga abin da yake faruwa ba a ce abin kunya a yan boko haram suna neman su karfin sojojin najeriya kungiyar yan jaridun najeriya ta ce take-taken na sojan najeriya ka iya kawo cikas ga tsarin demokradiyya kamar yadda sakataren ta shaibu usman leman ke bayyana min za a shiga zaɓe a ƙasar Najeriya. Idan ana musguna ma 'yan jarida, to lallai wannan matakin da ake ɗauka zai kawo cikas ga demokradiyya a cikin ƙasa. Lokacin da na tuntuɓi mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, ya ce na aiki masa da rubutaccen saƙo kuma na yi hakan bai bani amsa ba. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.